Muna da yanayi na aza furanni wannan shine lokaci mafi ci gaba shine da kashi uku cikin ɗari a bangaren ƙauyuka takwas na dukkan jihar. Muna da yanayin aza kanu wanda yake da kashi goma sha uku cikin ɗari da kuma aza kara da kashi hamsin da tara cikin ɗari. Game da batun dawa muna da yanayin aza kara da kashi hamsin da shida cikin ɗari shanyawa kashi arba'in da hudu cikin ɗari. Yanzu abin da ya shafi kayan lambu wake muna cikin yanayi na yadu bisa la'akari da yanayin shuka da na zana muku yanzu idan ruwan sama suka ci gaba har zuwa talatin ga watan satumba za a samu girbi na kashi bakwai cikin ɗari girbi mara kyau kashi arba'in da hudu cikin ɗari a gundumar dangaji muna da yanki mai kunshe da ƙauyuka goma sha bakwai da suka yi shuka a cikin kwanaki goma na ƙarshe na watan juni matsalar ma an samu fari a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan Juni har zuwa ƙarshen wata za a ce ya janyo rasa shuka waɗannan suna cikin wani yanayi na matsalar shimfiɗar shuka. A cikin watan Satumba hatsi da ke cikin yanayin shimfiɗa a halin yanzu ba za su ba da komai ba. Darakta Sha'anya kuna iya muna bayani akan yanayin matsalolin da ke haddaba albarkatun gona? Halin da ake ciki na lafiyar shuka shine bulowar kwari tun lokacin kwanaki goma na ƙarshen watan Agusta a gundumar Simiri da gundumar karkara ta Tondikwindi a cewar hasashen da muka yi a gonaki akwai eka 260 da matsalar ta shafa wanda kuma eka 170 aka yi ma feshen magani haka kuma ana ci gaba da kula da matsalar. Matsalar rashin tsaro yana kawo illa ko kuwa. Matsalar tsaro na kasancewa matsala amfana game da samun albarkatun noma idan ka ɗauki misali 'yan uwanmu na tingiradu da suka ƙaura dalilin rikici waɗannan suna aiki kan filaye da dama da suke da su a ƙauyen nasu yanzu matsalar tsaro ta sa sun ƙaura waɗanda ke tondi kyundi bisa taimakon juna mutanen garin sun ɗan ba su wuraren noma domin su yi noman amma kuma waɗanda suke tilaberi akwai wuyar samu filayen noma domin buƙatar su ta yin noman.